yayin da al'umma a faɗin duniya ke shirin bukukuwan ranar 1 ga watan Janairu na shiga sabuwar shekara da kuma bukukuwan maulidi da ake shirin gudanarwa a ranar Juma'a al'umman jihar Borno kuwa za su ci gaba da kasancewa na cikin kulle har na kwanaki biyu sakamakon wani sanarwa da mataimakin daraktan hudar da jama'a na rundunar sojan Najeriya jiya ta bakwai Kanal Usman ya aike wa manema labarai na haramta zirga-zirgar ababen hawa a faɗin birnin Maiduguri da kewaye wannan sanarwa ne da mataimakin daraktan hudar da jama'a na rundunar sojan Najeriya jiya ta bakwai ya ce sun haramta dukkanin ababen hawa kama daga motoci da babu babura da kuma samfarin baburan nan masu kafa uku ya ce har ma da jaki da dawakai da duk wani nau'in dabba da mutum zai hau don zagawa da shi wannan sanarwa ne shine karo na farko da ta fitar na haramta irin waɗannan zirga-zirga baki ɗaya ba tare da samar da wani zaɓi ba a baya dai rundunar takan ba da sanarwar cewa sun takaita zirga-zirgar ne sakamakon wani shiri da suka gano na 'yan ta'adda na kai hare-hare kan jama'a sai dai wannan sanarwa ba ta yi irin wannan bayani irin na baya ba sai dai ta umarci jama'a da su ba su goyon baya da cewa suna ɗaukan wannan matakin ne don kare lafiya da dukiyar jama'a da alamu wannan sanarwa da rundunar sojan ta bayar da da za a takaita zirga-zirga tun daga ranar alhamis karfe bakwai har zuwa ranar juma'a da karfe shida maraice Ka sake jefa jama'a cikin matsatsi ganin cewa mako guda da nan da rufe wannan hanya har na kwanaki hudu wanda ya zama tamkar wani al'ada ne kuma wani matakai da rundunar sojan kan ɗauka duk lokacin da ake shirin gudanar da bukukuwa musamman ma na sallah ko na kirsimeti ko kuma na shiga sabuwar shekara to takaita wannan zirga-zirga ya faɗa ne lokacin da kuma za a gudanar da wannan bukukuwan maulidi hakan yasa na tambayi shugabar zawiyar madinatu khalifa ali Alhaji Abdulfatai kan yadda ake gudanar da wannan bukukuwa. Ranar bukukuwan Mauludi abin da ake gudanarwa karatun Kur'ani, salati ga annabi, karanta tarihohin annabi, a gaya jama'a ya annabi ya ya annabi ya zauna da sahabai, ya ya zauna da wanda ba musulmai ba. Ɗabi'o'i na annabi da karamominsa da wannan duk shine abubuwan da ake wannan. Mu yi wa ƙasa addu'a, mu yi duk wanda yake yin alheri addu'a. Jami'an tsaro wanda suke suka suka bar iyalinsu suka fito daji suna ta kokarin kare jama'a mu yi musu addu'a Allah ya kiyaye su wannan shine abin da ake kira mauludi alherin da ake samu a mauludi ya fi hana shi da ake so a yi algafar ta malam ganin cewa wannan rana ne da aka saba gudanar irin wannan bukukuwa kuma shi kamar ita hukumomin tsaro sun fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan yanayi kamar yadda za ku kalli wannan lamari ne a nan maiduguri duk wanda ya tashi ya sani muna yin sa kwana goma sha biyu ne a da za mu zauna karfe takwas na dare zuwa zuwa karfe goma na dare daga ranar ɗaya ga rabiul awal har zuwa ranar daren goma sha biyu ga dare rabiul awal da aka shiga waɗannan matsaloli na ƙasa muka mayar muna yi da la'asar saboda mu bi doka baƙinmu da suke zuwa daga ƙasashen waje muka ce su tsaya sai lokacin da aka samu zaman lafiya a bari daga daya daga shida na safe a hana wannan zuwa karfe biyu na rana duk wanda yake zuwa wani wajen wani ibada ya gama abin da yake yi an ce a za a bar mu ran juma'a yanzu ran juma'a ma an ce za a hana mu sai dai shek mutala abdul fatayi ya nuna rashin gamsuwansa ne game da irin wannan mataki da rundunar sojan take ɗauka a wannan lokaci maulidi a waje ɗaya ne ake yin sa wanda yake muna ganin cewa gwamnati za ta iya ba da tsaro ga wannan kamar a ce ana ball a stadium a ce gwamnati za ta sai hana motoci dukka fita saboda ana ball a stadium ba za a iya kare stadium din kar wani abu ya zo ya same shi ba kenan mu a wannan muna ganin kamar ana so a hana mu yin ibada ne tun da a watan jiya ne dokar ta ɓaci ta daina aiki a waɗannan jihohi uku kama da Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa wanda hakan ke nuni da cewa gwamnatin jihar Borno ne ke da ikon kafa irin waɗannan dokoki ko kuma akasin hakan sai dai gwamnatin bata ce komi ba game da irin wannan mataki da rundunar sojan take ɗauka a madadinta ganin cewa babu wannan batu na dokar ta ɓaci a jihar borno da ma wasu makwabtan jihohin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya